ana wata sai ga wata in ji masu iya magana shararren mawaƙi alhaji dauda kahutu rarara dai a wannan sati ko kuma a satin da ya gabata da kuma satin da za mu shiga ya shiga tangal-tangal in ji waƙar tasa kamar yadda ya wallafa ya ce wasu sun shiga tangal-tangal sai dai a halin yanzu mawaƙi raran shine ya shiga tangal-tangal domin kuwa ya shiga wasan yar buya tare da jami'an tsaro tun bayan da kotu ta aike mai da sammace bisa wani zargi da wani mutum yake masa akan wasu kudade da shi alhaji dauda kahutu ran ya rike masa sai dai tun bayan da kotu ta kaiwa wa alhaji dauda kahutu san sammaci ba ƙara jin duriyar alhaji da raran ba inda suka shiga wasan 'yan buya da jami'an tsaro inda jami'an tsaro suke neman sa kusfa kusfa inda yanzu haka wannan sako ya fara bazuwa cewa jami'an tsaro suna neman alhaji dauda kawu raran. bisa zargin da wani mutumi yake masa kan cewa ya cinye masa wasu kudade sakamakon wani kasuwanci da suka kulla alhaji dauda kawu raran da ya shiga tangal-tangal ya shiga tangal-tangal ɗin wasan 'yar ɓuya da jami'an kotu kan bashin sammacin tuhumar sama da naira miliyan goma an gurfanar da shahararren mawaƙin jam'iyyar apc nan dauda wuta rarara a gaban babbar kotun shari'ar addinin musulunci da ke zamanta a unguwar rijiyar zaki a jihar kano karkashin jagorancin mai shari'a haihatul guza'i zakariya tun da fara da wani mai suna muhammad ne ya maka rarara a gaban kotu kan wasu kudadensa naira miliyan goma da dubu ɗari uku da suka kulla wata harka a watannin da suka gabata mai karar ya shaida wa kotu cewa ba shi da wani zaɓi da kuma wata hanyar da zai anshi kudadensa matukar ba wai zuwa ya gaban shari'a ba tunda kowane ɗan ƙasa yana da damar ya shigar da ƙara domin kuwa a karɓar mai hakinsa mai karar muhammad ma'aji ya ƙara da cewa ya bin matakin sulhu da duk wasu matakai da ya kamata a ce an shi kudin nasa tunda waccan harka da suka kulla da alhaji dauda ka wuce dararen ba yi ba amma ina abin ya ci hakan ne yasa kakakin manyan kotunan shari'ar addinin musulunci na jihar kano muzammil ado fagi ya bayyana cewa za a fara sauraron karar a ranar 11 ga watan afrilun da muke ciki wannan wannan kara ce wadda muhammad ma'aji ya shigar da rarara mawaƙin jam'iyyar apc kuma kara ce wadda akwai mu'amala da shi har ta naira miliyan goma kakakin kotunan shari'ar musuluncin ya ce wancan mai bashi ya yi yayi mawaƙi rararen ya biya shi yaƙi don haka ya ce to za su biyu da hanyar da ta dace a sanar da shi cewa ana neman shi a kotu kamar yadda doka da oda ta ba da dama Shafin yanar gizo na Audity24 ya rawaito cewa kakakin manyan kotunan shari'ar musulunci na jihar Kano ya ce sun yi amfani da doka da oda ta tara wacce aka sabunta a shekara ta 2021 da ta yi magana cewa idan aka nemi mutum don a bashi sammaci ba a gan shi ba to za a iya amfani da shafukan sada zumunta don sanar da shi ko kuma a liƙa masa a gidansa shi wannan mawaƙi sai wasan ɓuya yake yi da jami'inmu don ya bashi sammacin amma ya yarda su haɗu shi yasa muka nemi mai unguwarsa da mai unguwarsa da kuma shaidu muka liƙa masa a gidansa da ke zurot wannan abu da za mu iya cewa ba sabon al'amari ba ne da bisa zargin da ake yi wa shi mawaƙi alhaji dauda kawu turaren tunda dai wasu da dama a baya musamman ma mawaƙa sun zarge shi da cewa ya ci su wanda wasu suka ringa waƙe-waƙe na cin mutunci gare shi sai dai a wannan kanan a wannan karin ana ganin alhaji dauda kawu turaren ba fa zai tsallake wa wannan abu ba tunda dai ƙara ce wacce ba majistri court aka kai ba ƙara ce wacce aka yi kotunan shari'ar musulunci wasu suna ganin cewa ya kamata a ce alhaji dauda da kabutu rararen ya fito daga wasan ɓuyan da yake da jami'in kotun ya karɓi sammaci domin kuma ya je ya saurari abin da ake tuhumarsa da shi tunda a nan ne za a tabbatar da gaskiyar al'amari shin ana bin sa wancan kuɗi naira miliyan goma da dubu ɗari uku ko ba a bin sa amma idan ya kasance cewa yana wannan wasan ɓuya da jami'an kotu lallai fa za a tabbatar da wancan zargi da ake yi masa cewa ya ci kuɗin muhammad ma'aji a kan cewa za su yi mu'amala ta harka kuma harkar bata yi ba ya hana muhammad ma'ajin kuɗi inda dama wasu wasu masana da kuma wasu wanda suka taɓa samun matsala da shi mawaƙi ran tuni suka bazama cewa lallai dama halinsa ne sai dai wasu suna ganin cewa rarara ai ya fi karfin naira miliyan goma da dubu ɗari uku inda dacin inda yana da zuciya ya kamata a ce ya bayar bai kamata ma a ce ya je an kai shi kotu akan wasu kuɗaɗe naira miliyan goma da dubu wanda ya riga da ya fi karfin su ba yanzu dai haka magana tana nan tana yawo a cafukan sada zumunta akan wannan lamari na cewa alhaji dauda kahutu rarara ya ci kudin wani bawan allah muhammad ma'aji naira miliyan goma da dubu ɗari uku inda masana suka ringa ganin cewa bai kamata a ce ana irin wannan da mutum kamar alhaji dauda kahutu rararan ba bisa da dama yanzu ana wani doro na zarge-zarge a kansa. inda Alhaji Dauda Kawutu Rararen a wannan shekarar bayan zaben da aka gudanar da ya fara fuskantar kalubale daga mutane kuma masu sauraron waƙoƙinsa da kuma wasu mutane wanda suke da adawa da Alhaji Dauda Kawutu Rararen. sai dai wasu suna ganin cewa shi wancan wanda ya kai kara ya je kai kara alhaji dauda kawutu rarara ba ta kai kamata ya kai alhaji dauda kawutu rararan ba sannan kuma idan har sulhu bai yi ba ya kamata ya kara tuntuɓar rararen ya ji cewa ko ba zai bashi kuɗinsa ba ne amma bai kamata ya je kotu ba domin ita kotu idan ta nemi mutum bata gan shi ba lallai a shirye take da ta tona shirye kowa ya ji akan cewa lallai ana neman mutum komai darajarsa don haka ake ganin cewa wancan mai kara muhammad ma'aji ya yi abin da ya dace inda wasu kuma suke ganin bai abin da ya dace ba sai dai a bangaren shi muhammad ma'ajin ya bayyana cewa yayi wancan abu ne fa domin ya fito da kudin sa ba wai don ya tura tararara ba tunda ya bi dukkan wasu matakai da ya kamata a ce sun yi sulhu da shi alhaji dauda kawutu rararan amma alhaji dauda kawutu rararan kememe ya hana shi wancan kuɗaɗe naira miliyan goma da dubu dan don haka ne ma ya ji tunda sulhun alkanin su bai yi ba bari ya garzaya zuwa gaban kotun sabo domin kuwa alhaji dauda kawutu rararan ya girbi abin da ya shuka sai dai wasu suna ganin wannan ba wata shari'a bace da za a ja dogon zango ko kuma a tsaya ana tuzarcin juna kamata ya alhaji dauda ka wuta rarara idan har ya san wannan muhammad ma'aji yana bin sa kuɗi lallai lallai ya bashi kuɗin sa sannan kuma ya je ya kurkurtar da kotu bisa yanda ya wahalar musu da jami'i don kuwa ba haka ba kotu za ta yi aiki a kansa domin kuwa babu wanda ya fi karfin doka mutane dai suna nan suna ci gaba da bayyana ra'ayinsu a shafukan sada zumunta akan wannan lamari mun samu wannan labarin ne a a wannan rana ta takwas ga wata da misalin karfe ɗayan rana inda muka wallafa shi kuma muke sanar da ku halin da ake ciki kamar yadda muka saba yanzu dai haka kotun ta nemi izinin mai unguwar zuruwar da kuma wasu wakilai da wasu shaidu inda tuni suka kafewa alhaji dauda ka wuta raran sammaci a kofar gidan shi tunda sun neme shi sun neme shi ta hannun jami'insa da kuma kafafen sada zumunta amma dai har yanzu shiru ake ji don haka don haka kakakin kotunan shari'ar musuluncin ya bayyana cewa tunda shi alhaji dauda kahutu rararen ya yana wasan yar kuya da su su ba za su ci gaba da wancan wasan yar kuya da shi ba kawai dai za su fito su gaya mai cewa lallai kotu tana neman sa bisa sahalewa da kuma yadda doka ta tanada yanzu haka dai an kafe mai sammaci a gidansa